Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, sha takwas ga watan Rabi'in Thani hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da bakwai ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala ya karkare mana bayani a cikin fasli na farko a karatun da ya gabata a yau kai tsaye mala ya ce alfaslathani fasli na biyu shi kuma wannan fasli zai magana akan ma ya jibu ala ahalil mayyiti wa ƙaribihi abubuwan da suka zama tilas suka zama wajibi lallai ga dangin mamaci da waɗanda suke makusantan shi ne mai da menene ya zama wajibi gare su su kula dangane da alfarman wannan mamaci a lokacin da ya rasu da kuma irin haƙoƙan da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kansu wanda bai da alaƙa da shi mamacin kai tsaye sai dai yana da alaƙa da ita mutuwar wanda dole ne musulmi ya san waɗannan abubuwa kuma ya saka su a cikin imanin shi da aikin shi to wannan fasli mala ya ce nazaran likasrat bida lura da yawaitan bid'a wal akhta da abubuwa na kurakurai allati ya fiha hal muslimun al'an wanda a wannan zango a wannan zamani a wannan yanki namu da ake samun da yawa-yawan musulmi suna afka ma waɗannan kurakurai da waɗannan bidoyi to fanahanu ala mawa'idin ma'al hukumin rabe min ahkamil jana'iz ma'ala ce to za mu tsaya mu dabdala a gaba na hudu da iznin Allah daga cikin hukunce-hukuncen jana'iza mala ce ala ku natsu ku saurara wa huwa ma yajibu ala aqaribil mayyit an yaf'aluhu idha mata mayyituhum shine abin da ya zama wajibi makusantan mamaci iyalan shi da dangin shi su tsayi wajen aikatawa a duk lokacin da shi wannan mamaci Allah maɗaukin sarki ya mai cikawa. Awwalan abu na farko ya ala ahalil mutawaffa an ya komo bi amraini mala ya ce su iyalan wannan mamaci wajibinsu ne su tsayu su kula da al'amura ɗayan biyu kama haka mala ya ce waɗannan al'amura guda biyu fi rayatil ahmiya sun kai matuka wajen mahimmanci da ya kamata musulmi su ƙoƙarin mahimmantar da su waɗannan al'amura guda biyu su kula da su kulawa na sosai al'amurul awwal mala ce al'amari na farko daga cikin biyun asabar rida bi kadarilla shi ne wanda aka yi ma mutuwa ya yi haƙuri bayan ya yi haƙuri ya yarda da abin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mashi ita rayuwar nan diyan da ta yi tsawo kuma ake santa to Allah maɗaukin sarki fa ya zayyana mata lokacin da za ta ƙare lokacin ƙare wannan nata a kusa ne ko ko a nesa ne sai da duk lokacin da ka rasa wani naka akwai damuwa da yake faɗo ma zuciya to a lokacin da kake jin wannan damuwan da ɓacin ran ne sai shari'a ta ce ka daure ka ciji ka kau da kai ka ɗauki cewa haka Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ran gini ran zane cewa sai ka saba da mutum ya saba da kai kwatsam dare ɗaya sai Allah maɗaukin sarki sai ya ɗauke shi shi sa a hadithi annabi yake cewa duk sanda Allah ya ɗauki ran wani masoyinka sai ka yi haƙuri ka nemi ladan wannan rashi a wajen Allah to ba ka da wani sakamako da Allah madaukin sarki zai maka sai aljanna to amma lokacin da kai gajen haƙuri to fa kayi asaran wancan gara basan da ka samu sakamakon rasa naka kuma Allah madaukin sarki ba zai fasa abin da ya nufin zai zartar a irin abubuwan da yake gudanarwa ba jama'a mun gane wannan da kyau ko ajali in ya zo to Allah madaukin sarki zai ci gaba da gudanar da wannan al'amari na ajali babu tsaiko a ciki Jama mun gani, to in mun fahimci wannan to abin da ya zama wajibi gare mu shine yin haƙurin da ɗaukan komi ba a bakin komi ɗin ba Shi ne zuciyan tana cike da damuwa in ma ido zai zubar da ƙwalla babu laifi ya zubar amma baki kar ya sake ya furta komi sai abin da zai yardar da mai duka in ko baki ya furta wani abu to shi kenan bai yi haƙuri ba Allah maɗaukin sarki a cikin sotul bakara a aya ta 155 zuwa aya ta 156 yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin Allah maɗaukin sarki yake cewa tabbas sai na jarabce ku da hasara da na ƙasa da wani al'amari na tsoro da kuma yunwa da tawayen dukiya da kuma tawayan amfanin gona. Mun gano wannan da kyau ku? Waɗannan abubuwa suna ɗamfare da abin da ɗan adam yake matukan so. Ɗan adam Allah maɗaukin sarki ya gina rayuwan shi da san aminci. a duk inda yake ɗan adam baya son duk abin da ya shafi tsoro to sarki ya ce zai jarabci kowane nau'i na ɗan adam da wannan harka ta tsoro ɗin kun gano wannan da kyau ku sai ya ce da yunwa ba inda ɗan adam yake son yunwa a kusa ko a nesa to wannan da kuma ya san shi yana ƙin wannan to sai Allah ya ɗauki yunwa ita ma ya aje ta a fage na jarabawa sai abin da ya shafi dukiya Allah maɗaukin sarki ya gini zuciyan ɗan adam da san kuɗi da san kadarori to sai Allah maɗaukin sarki a bisa tsarin shi sai ya tsara akwai hanyoyin da yake bi yake jarabtan ka ta hanyar samun naƙasa da tawaya da hasaran wannan dukiya din sannan sai Allah maɗaukin sarki ya sa maran ɗan adam san amfanin gona gidan gona ne bishiyoyi ne waɗanda suke da 'ya'ya waɗanda ake amfani da ganyayensu ne ko ko wanda ake amfani da ɓawonsu ne ko ko wanda ruwan jikinsu yake fito a matsayin ƙaro ne da sauransu daddai ɗan adam yana matukan son wannan to sai Allah maɗaukin sarki ya mai da wannan shi ma ya zama ɗaya daga cikin abubuwan jarabawa Allah zai iya jaraba ka ta hanyar tsoro firgici razani tashin hankali rashin natsuwa kullum ranka ɓaci a yi ta maka abubuwan da ba ka jin daɗi ba ka so su faru a haka ba Allah zai jaraba ka kan wannan Allah zai jaraba ka da rashi da yunwa abubuwa iri-iri Allah zai iya maka wannan sannan dukiyanka duk inda ka ɗiba ka zuba wajen kasuwa ta watsi ka ba da bashi a ƙibiya a zuwa kwashe a gudu sannan amfanin gona wani zai sama wuta Kuwa bidare a saci fari ya bushe duk ba abin da Allah madaukin sarki ba zai iya ba amma da yake shi yayi ka ya san ka ya san duk abin da ya dace da kai sai ya ce wa bashir sabirin a irin wannan yanayi ka yi bishara ga masu haƙuri Allah dina a idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda idan musiba ta same su kowace iri ce to za su ce lalle mu dama na Allah ne daga gare shi muke kuma lalle mu nashi ne zuwa gare shi za mu koma ma'ana mu kayan aikin shi ne mu mallakan shi ne yanda ya so zai yi da kayan shi ba wanda ya sai ce mashi don me kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki yana son irin wannan sallamawa ta gaba daya kaga zuciyan ita ne ta yi haƙuri ta danne ta girsi zuciya ta yi aikin da ya kamata to sai baki kuma ya buɗe ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ula'ika kaga irin wanda Allah maɗaukin sarki ya jarabce su da jarabawa wanda ya so ya gwada imani da aikinsu suka cika waɗannan matakai na haƙuri da fawwala al'amari ga Allah alaihim salawatun min rabbihim wa rahma to waɗannan suna da salatoti salatota masu ɗimbin yawa na musamman daga ubangiji akwai wata rahama ta musamman da Allah maɗaukin sarki ya tanadan musu wa ula'ika humul muhtadun kuma kun ga waɗannan to lallai su ne shiryayyu da shiryar wanda Allah maɗaukin sarki ya ƙaddare ta a kansu ha huwa Ajiru sabar mala ce matso gargado zo ka ji ladan haƙuri ha hiya thamaratu zo ka ji riba daga raɓasan da mai haƙuri yake samu ha huwal jaza kasa kunninka da kyau ka ji irin sakamakon da Allah madaukin sarki yake ma mai haƙuri kula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma Allah ya ce ga salati da zai masu sannan ga jin kai da ya tattalar masu kuma ya ce wa ula'ika humul muhutadun lalle waɗannan su ne shiryayyu duk abin da baka sa tsammani ba Allah madaukin sarki zai iya jaraba ka akan haka ko menene domin ya gwada ya ga da gaske kake in ka kasa wanda ya maka baka ci moriyan wannan ba to in aka jiya mafhumul mukhalafa na waɗannan abubuwan to Allah ya kiyaye a kanka. kun gano wannan da kyau ku muddin da ya zama Allah zai ma salati sakamakon haƙuri Allah zai ji kanka sannan ya ce kai ne shiryayye to in ka gaza haƙuri kuma shi ya san abin da zai yi da kai shi ya sa kowa ya ƙoƙari ya san irin abubuwan da zai kula yayin faruwar kowane irin al'amari ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa fi hadisin li Anas bin malikin a wani hadisi da said na anas dan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra bimra'atin inda kabarin wata mace ce ta zo wuce annabi ya wuce wata mace tana tsugune ko tana tsaye a daura da wani kabari ta biki ita wannan baiwar Allah tana ta famon rusa kuka faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabin rahama sai ya ce da ita ittaqillaha biri. jama'a duk lokacin da damuwa ya same ka ko sai ka rasa matakin farko kake rasa na biyu sai ka rasa takawa sai ka rasa haƙuri bayan da za a yi mai takawa ya kasa haƙuri mun gano wannan da kyau ko. kana rasa takawa to ba za ka yi haƙuri ba amma kana samun takawa za ka iya wannan takawan za ta kwantar maka da ranka za gane abin da ka samu fa Allah ne wanda Allah ya hana ka nashi ne kuma zai iya maka abin da ya fi haka a yanzu koma nan gaba ba mamaki akwai abin da Allah maɗaukin sarki ya hanga in yi maka baiwan ko ya barka da ɗan uwanka ko da dukiyanka ko da amincin koma da komai ne ne ma a yanzu zai zama maka fitina a yanzu da nan gaba sai aka hana ka yanzu don a kiyaye maka fitinan yanzu sai nan gaba sai ya zama alkhairi ne shi sa annabi ya haɗa mata matakan guda biyu ittaqillaha ki ji tsoron Allah ki san komi na Allah ne tirran gini tirran zane saboda haka ki yi haƙuri wannan alheri annabi ya nufe da ita ya nufe ta ta rungumi wannan alheri ta ci moriyanta faƙalat sai baiwar Allah ta buɗe baki ta ce ni anni buka ban waje fa na kalamtu sabbi musibati da kake cewa a yi haƙuri ai kai ba a jarabce ka da musiban da ni aka jarabce ni da ita ba walam ta'rif anna alladhi tukhatibuhu huwa mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yace ita ba ta san wanda take magana da shi shine manzan Allah ne zaɓaɓɓen Allah ba ba ta san kowa ne ne ba faƙila laha bayan shuɗewan annabi sai aka ce da ita innahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke fa manzan Allah ne kike gaya ma irin wancan maganar cewa ilaika anni ta baka ban waje fa akhazaha mithl al maut nan da nan sai ta yanke jiki ta fada kai ka ce ta mutu ne kai ka ce ta mutu ne saboda damuwa da tsoro da firgici ta faɗi ma manzan Allah kalman da bai kamata irinta ta fuskance shi da irin wannan kalmar ba. zamman talaka da hazihil mar'a ainihin take sai wannan mace ta sheƙa, fa'atat baba Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta taho shigifar annabi, ƙofar gidan annabi, falamta jid inda ho bawwabin sai ba ta sami masu tsaron gida ba. Annabi bai da wasu yara na musamman da suke mai wani tsaro na musamman bai da wasu yara na musamman da suke mai waɗannan abubuwan kun gano wannan da kyau ku a ce in an zo sai an yi isu in an zo sai an yi kaza yana da duk annabi da waɗannan hayaniyar faƙalar ya rasulallah sai da ce ya manzan Allah bari ku ci ba a hana fasa masu gadi a gida ko kaza ko kaza da sauransu ba annabi yana da masu gadi farkon musulunci annabi yana da masu gadin da suke gadin shi laila nahar bayan musulunci ya samu an kai musulunci ya yi ƙarfi sai Allah maɗaukin sarki ya sa ya sallama waɗannan masu gadi ya saukar mai da wallahu ya asimuka minan nas sai aka turo mala'iku suke wannan aikin mun gano wannan da kyau ku sai kasance da annabi in yana tafiya a bayan shi to yanzu kuma sai ci a'a su waɗannan dakarun su koma suna tafiya a gaban shi baya kuma sai aka bar ma mala'iku suke take manzon Allah baya jama'a mun gane shi yasa da Bilal a baya yake sai komo gaba kun san tarihin Bilal da shigan shi aljanna da abubuwan da suka biyo baya fa qala ya rasulullah sanda ta iso sai ta ce ya jakadan Allah inni lam a'rifuka kai hakuri wallahi ni fa ba gane ka ne ba ya'ani hina qultu yayin hina qultali yayin da kace min ittaqillaha wasbiri kenan za ka iya cewa a baiwar Allah haba in baki gane shi ba yanzu sai wanda kika sani kika yadda da shi ne in yi maki wa'azi za ki ji kun gano wannan da kyau ku masu karin magana suna cewa kalimatu hikima zalatul mu'min ita kalman hikima kalma ta nasiha kalma ta gaskiya to batacciyar dabban mumini ne duk inda ya ci karo da ta sai rungume kayan shi to don me duk wanda ya ce ki tsoron Allah alkhairi ne duk wanda ya ce ki yi haƙuri alkhairi ne sai kin san ko kin yadda ko kike so ko kike ƙaunan mai maki nasiya ne za ki ɗauka duk wanda ya ɗauki wannan ya ɓata wajibi ne musulmi ya zama daga cikin waɗanda Allah ya yaba ma ka kasance minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana duk zance duk mai zance ya zartar ka ɗauki mai Allah ya ce mai annabi ya ce tunani da ra'ayi da fassara da hayaniya na 'yan hayaniya ka watsar da wannan ɗauki mai Allah maɗaukin sarki ya faɗi mai manzan Allah ya fassara maganan Allah wannan shi ne ahasan jama mun gano wannan da kyau ku wahina ƙultu laka ilaika ne kuma wallahi bana cikin hayyacina ne kenan ta zo tana faɗin uziri da hanzari me yasa te wancan karambanar. sanda na faɗi waɗancan maganganu wallahi manzan Allah ban gane ka bane innaka lam tusab bi musibati da nace kai ba a jarabce ka da musiban da ta same ni ba wallahi ma arabtu annaka rasulullah ni ban gane kai manzan Allah bane fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya baro inda sadamatul ula inna masabaru kadai ana cin moriyar haƙuri ne inda sadamatul ula lokacin girsan fitina da musiba da damuwa na farkon nan sanda mutum yaji babu daɗi sanda mutum yaji abin ya taɓa shi to lokacin ne zai yi haƙuri in yi haƙuri a wannan lokaci to Allah maɗaukin sarki sai ba shi ladan haƙurin nashi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa mutum ya kafa hujja da cewa wai ai shi ya ƙi yin haƙuri ne saboda wani abu to zai nadama zai yi hasara ba ‘yan ƙanƙanin nadama ba sakamakon sanda hayyacin shi ya komo jikin shi yanzu wannan mata in ka fahimci abin da take son ta faɗi nadama ta yi kun gano wannan da ke ko ta shiga damuwa ta zo te maganin nadaman da damuwar to sai kasance ta yi kuskure kuskuren da babu irin shi kuma ba za ta cimma wannan abun ba sau da dama annabi ya ce mata inna masabaru inda sadamatul ula ai ana samun ladan haƙuri ne a lokacin da musiba na farko ya danno wa mutum sai ya danne to shi kenan wannan lokacin ya ci nasarar wancan haƙuri kuma Allah ya ce inna ma na sabiruna ajrahum bighairi hisabin lallai Allah madaukin sarki yana cika ma masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba ma'ana za a ba su za a ba su za a ba su gashi nan ba iyaka Allah ka sa muna daga cikinsu wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul janaiz babu ziyaratul Kubur a mujalladi na uku lamba hadisi na 1283 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu fi sabari a alal musiba inda sadamatul ula a mujalladi na biyu shafi lamban hadisi na sha biyar imamu ahalus sunna wal jama'a ahmad bin hanbal ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul muku lamba na 143 haka ibnu al-imam ah, al-baihaqi a cikin sunan al-kubra a juz'i na hudu shafi na 65 Allah maɗaukin sarki ya masa sakayya da alkhairi kun ga kenan a cikin wancan ayoyi da wannan hadisi Allah maɗaukin sarki da annabin shi suna son al'umma da alkhairai masu ɗimbin yawa shi sa aka bayyana maka to amma ita zuciya to sai Allah maɗaukin sarki sai sallaɗa shaɗan a kanta shi sa ma ya ce inna shaitana ya jiri mini bini adaman majarar dani shaɗan yana iya kara na a jikin ɗan adam duk inda baka zato duk inda jini ke iya kara kaina ya kai ya komo to shaɗan na iya kaiwa wannan wajen sai aka waye gari sansanin jini a jikin ɗan adam kuma to zuciya ce to kocin da zuciya ce to sai an yi taka tsantsan ba ɗan ƙarami ba ba yanda shaidan ba zai iya kara kai ne je ya kulla ma kaza ya kyankyasa ma kaza ya shirya ma kaza sai ya tsara maka abu sai ce wannan abin akwai fita a ciki sai kai sai gana shi ba fita shi yasa a cikin hadithi annabi ya ce inna fil jasadi mudgha kun ga a cikin jiki akwai wata tsoka in wannan tsoka ya kintsi ya gyaru to salahal jasadu kulla sai jiki gaba ɗaya sai ya gyaru sai ya kintsi sai komai ya tafi lafiya no babban abin da yake nufi in zuciyarka akwai tsafta in zuciyanka zuciya ne da ka fuskanci Allah da ita ma'ana ana juya zuciyan ne ana gudanar da ita a ma'aikatan Allah a bisa abin da Allah ya aiko a cikin alkur'ani da fassarar maganan Allah a ingantattun hadisan annabi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to sai zuciyan sai ta zama ta inganta sai ga ayyukan ka sun zama ayyuka kyawawa ko mun gano wannan da kyau ku amma idan zuciya ta ɓaci to shikenan tunani na ɗan adam ba zai taɓa daidaituwa ba sai tunani ya zama na banza wannan shi zai haifar da ayyuka na banza kaga mutum ya nisanci addini ya nisanci abin da yake shine daidai ayyukan shi gaba ɗaya sai su kasance ba sa tafiya a bisa sawa ba sai Allah ya cire hannun shi sai annabi ya cire hannun shi a gudanarwan wannan mai zuciyar sai ya kasance in nassin nema zai kokarin fassara nassin da ƙarfin fahimtar shi da abin da ya daidai da ra'ayin shi da tunanin shi wannan yana daga abin da ke haifar da matsala ba ɗan ƙarami ba a lokacin da ya zama zuciya ce take saita waɗannan abubuwan gaba ɗaya to kun ga waɗannan alherai guda biyu a taƙawa da asabaru to gaba ɗayansu a zuciya suke ko mun gano wannan da kyau ku in sankara bai kama zuciyar ba to mutum zai samu sauƙin al'amara masu yawan gaske amma muddin sankara na abubuwan da suka samu son zuciya da miyagun al'adu da bid'o'i da shirka da kafirci suka samu suka sansani a zuciya to ɗan adam ya shiga uku ya lalace sai dai a ce mai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ya ce in balagaka khairul khabarul mauti ahadu bika duk lokacin da labarin ɗaya daga cikin danginka na kusa ya iske ka mahaifi ne koko mahaifiya ce ‘yan uwa ne na haihuwa ko ko dangi ne dangin iya da baba aka samu ɗaya daga cikin labari ya zo ma cewa Allah maɗaukin sarki ya mai cikawa to la yambage ba'ada an ba'adu an tulattimal hadd yace to ka sani babu makawa bayan wannan labarin da ya zo maka shari'a ta hana ka dake kumatinka ko wanda za ka gina ta fuska ga hannu roɗo-roɗo ya bugi jiki duk abin da ya ɗauka ya buga mu jikin ya ga bokitin ruwa ya ɗiba ya watsa mu jikin shi ya rijiya sai an rike shi wata shukul jayib da kuma yaga aljuhu ga mutum ya yaga ya keta mace ta cire zininta ta yaga tana kokarin ta tsirara har sai an je an kama ta wa da aqwalil jahiliya kuma ba a yadda mutum sai ya gama amfani da kalmomi na jahiliya ya shiga uku ya lalace ya kaɗi yiwa ya gama cin kasuwan jahiliya ya daki jikin shi ya yayya ga tufafi ya birgima ya rashin mutunci iri-iri a fuskan shari'a iya gama kun gano wannan da ke ko in zakaraka ahadun min ahalil fadli billahi ta ƙulu mutumin Allah ya zo ya same ka ya ce bawon Allah kai hakuri ba kan ka fara mutuwa ba mutuwa kaza kaza kaza inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ata duk abin da Allah ya ɗauka ya bada ai dama nashi abin da ma ya rike ai dama nashi komi da ka gani a duniyar nan yana da ajalin musamma lokacin da Allah ya kaddara ya tsara faruwan shi ka yi hakuri da ya ji nasiya a nan bayan ya ci kuka ya gaji ya ci ihu ya gaji ya ma ya rashin wuri. sai zai miƙe kafa ya ce to na yi hakuri ana ni na yi hakuri kun gano wannan da kyau ko wallahi na gane na dangana na nabba'a malai ce ina intaha waqtu sabar lokacin hakuri ya wuce inna masabara inda sadamatul ula ku sani haƙuri na amfani ne lokacin da ka ji dukan fitinar lokacin girsan abubuwan da ya same ka to lokacin ne za ka ce Allah na tuba na bi to sai Allah madaukin sarki sai ya karba ko da jarrabawa ne kai fa sanda ka duba sai ga baka carry over sanda aka baka assignment ɗinka sai ka faɗi sanda aka zo aka yi ma'a to lokacin da ka ji wannan ɓacin ran da haƙuri sai bakinka ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zuciyanka sai ta na ba'a sai ka daki mun ga ma. ci tsaki a zaliman laccarorin nan kai inda mata ne da kaza da kaza inda kuɗi ne da kaza da kaza duk sai da gama zage-zagen ka huce can sai wani ce kai haƙuri kame da al'amarin zai ce wallahi kuwa haka Allah ya kaddara na yi haƙuri Ka yi aikin banza Allah ba zai karba ba in ka yi haƙuri, shi ma wannan musiba ce ta same ka da za ka yi haƙuri, Allah zai maka salati kuma zai ji ƙanka kuma in yi ma salati dama duk abin da ka samu na alheri a duniyan nan cewa Allah zai baka lada a lahira da aljanna da ɗaukaka, to akwai abin da za a baka a duniya kuma na tukwici. Kun gano wannan da ke ku, za a ɗan cikwita maka ɗan wani abu ka ɗan ɗana. Allah ya ce, falanuhiyannahum haya falinuhiyannahu hayatan ba. Allah ce za mu ji da shi daɗi a rayar da shi rayuwa da daɗa kun gano wannan da kyau ku sannan sai Allah ya maka sakayya a lahira da mafi kyau na abin da ka kasance kana aikatawa ko menene ko zuwa neman aure kai kana zuwa sai aka turo yayanta ko wani baffanta ko wani nata sai ya kira ka sai ce kai haƙuri ai an sa mata rana ai ba za a baka ba ai an ba wani kai kai ma ka ƙara zuwa gidan nan da kai an sa ma dokan ta ɓaci sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairun minha ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ka hakura sai kai gabas in yamma za ka yi kai yamma in ma ina ka gara kai tafiyan ka sai Allah madaukin sarki ya baka abubuwan ban mamaki kana nan in ilimi ci take da ta jawo hankalinka sai Allah ya baka wacce tafi ta ilimin a haɗa maka mai ilimi da tsoron Allah da natsuwa da hankali da sanin ya kamata kun gano wannan kyau ko in kyau ne sai a baka mai kyan hali mai kyan magana mai kyan komi mai kyan komi ya cika in nasaba ne a baka wanda koma menene sai Allah madaukin sarki ya baka ina fatan sannan a lahira sai Allah ya maka sakayya bi ahsani ma kanu ya amaluna amma an yi haka cewa ni za a mulaƙanci ai in an san wata fuskan ma ai ba a san wata ba in sun bullo ta dama za mu bullo ta gu in ta sama suka biyo za mu biyo ta ƙasa yi mu wani irin shigantaka ne ba mu sani ba haba a wannan zamanin abokai sai su ta baka shawarwari iri iri kana nan garam sai ka ji liman ya ce sallu alan nabi an aurar da ita sai ka ce to ka gama zage zage sai ka ce na yi haƙuri Allah ka canza ma inna masabar inda sadimatin ula baka yi haƙuri ba yanzu Allah ya sa kai haƙuri an maka haƙurin a aikace jama'a mun gano wannan da kyau ko ko menene ya same ka dan uwa kai ƙoƙari ka mai da al'amarin zuwa ga Allah ka mai da komi ya zama ba komi ba in kai wannan wallahi Allah zai girmama ka shi sa haƙuri babban abu ne shi sa hatta mai gidan namu duka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce yi haƙuri irin yadda aka haƙurtar da ulul azmi minar rasuli, in ka ɗauko waɗannan annabawa da Allah ya naɗa su muƙami na ulul azmi za ka same su kowa ya ɗanɗani kuɗa a fuskan rayuwa da fuskan da'awa da fuskan komi da jarabawa mabambanta amma da ya haƙuri komi bai wuce ba shi sa don kai haƙuri akan ko menene Allah komi zai wuce shi yasa masu iya magana suke cewa in ka ga mutum bai ci moriyan haƙuri ba to kaɗan ya yi allah maraukin sarki ya sa mu dace shi ne mala maka wannan yar ta'aliki latifa mala ya ce hina ma talal musulmi bi musibatin lokacin da aka jarabci musulmi da wata musiba au bala ko wani bala'i ma’awwalin wahala ma'a auwali wahala a dukan farko yas yasbiru to abin da ake so gare shi ya haƙuri wa yarda bi qadarillah ya yadda da haka Allah ya kaddara wa qada'ihi kuma haka Allah ya hukunta wa yaqulu abin da ake son ya fade ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati wa khlifni khairan minha Allah dama ni daga ne kai ke da ni ban da ƙarfi zai ka ya Allah kuma duk in gama zan koma ka da kai man sakayya da canji da khairi akan wannan abin da kamar Allah ka canza man wannan alkhairi in wannan abin da ya fito bakin shi ya fito bakin da gaske yake faɗi da gaske imani ne a zuciyar shi da gaske ganin Allahumma ajirni fi musibati wa khalifha kun gano wannan da kyau ko ba yaudar to saddaqahu Allah Allah zai gasgata shi la duk abin da yake so Allah su yi mashi inda da gaske ne yanzu lokacin da aka waye gari aka ce wane ya hau kan mulki ba maso ba yankinmu ba ne ba wane ne ba wane ne ba ba wane ne ba da mun budo kuma yara abubuwan da muka yi marasa kyau mun mai da al'amarinmu zuwa ga Allah to da Allah ya canza ya ba da namu to da sai mu gode mu yaba mi alheri mi kaza mi kaza Allah ya Allah maɗaukin sarki ba zai canza mana da wannan bakan malfar ba mun gano wannan da ke ko Allah bai canza wa mutane har sai sun canza ma kansu kuna fahimtar wannan da ke ko zuma ba a koma an gyara an canza an musanya daga hashu to abin da yafi malfa na tafi mun gano wannan da ke ko domin kama kuntum "Walla alaikum irin yanda kuke haka jagororinku za su kasance har sai sanda kuka gyara yanayin ku kuka rungumi Allah kuka zama ko ahalillahi ne wa safotul malato kenan magana ya kare Allah ya tsare mana imaninmu kenan duk sanda ka bude baki ka ce kai kaza ne ai na yi hakuri, ai na dangana ai kaza in da gaske ne Allah zai gazgata ka in ba da gaske bane Allah madaukin sarki ba zai gazgata ka ba sai dai tona asirin ka. Allah ya shiryar da mu mala yace fasabaru ala mautil aziz war rida bi qadri ta'ala huwa awwal wajibun ala ahli al mutawaffa Mala ya ce yin haƙuri a lokacin da wani mai mutunci mai daraja mai ɗaukaka masoyi a zuciyanka Allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwan shi. To abin da yake na farko ya dace ya cancanta a wajen dangi ku fara yi shi ne haƙuri da yarda ga wannan ƙaddaran da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara. Kunga ga wannan shi ne farkon wajibi ga dangi, ‘ya'ya ne ubansu ya mutu, mace ce mijinta ya mutu, uwa ne ɗanta ya mutu, ko ma waye. Abin da yake na farko na wajibi. ne a tsaya a natsu kun gano wannan da kyau ku in ka natsu to komi ma za ka yi nasarar shi in ba ka natsu ba to shaɗin sai zo kawai sai ya jakin zuciyarka sai sa sai ka tankaɗar da dama aljanna ce yake ganin za ka samu sai ka yi abin da ka rasa a wannan lokacin shi in wata daman ma ta aljanna ta ƙara zuwa to zai ƙara zuwa ya takin ɗinka in ka rasa ta sai ya kyalkace dariya sai ya gaba in wata damar ma ta ƙara samuwa sai zai ƙara takin ɗinka mun gano wannan da kyau ku shi yasa sai ce wala ta tajidu aktharahum shakirina ba za ka samu mafi yawancinsu ba ya kai mai duka suna masu godiya ga irin alherin da kai musu ba su gode ba domin Allah ya maka mutunci ya zarta ka da musulunci da duk abubuwan nan in ya jarabce ka da wani abu abin da ake so mafi girma ka yi shine haƙuri in ko baka yaƙurin ba to jiki magayi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace wala shakka anna sabara ala mautil walad fa huwa azma tamliku as-sabr ala mautil walad lahu ajrun azimun inda Allah malam yace babu shakka babu tambaba kun ga yin haƙuri dangane da mutuwan ɗa to yana da abu mafi girman abin da ɗan adam zai iya mallaka ɗa sai kuma kana son shi kana ƙaunar sai ya mutu wallahi Allah madaukin sarki duk abin da muke tunƙaho da shi na mun yi haƙuri akan abubuwan da ya jarauce mu bai jaraba mu irin yadda ya jaraba halilar rahman annabi ibrahim ba shekaru ya kwashe jama'a ba ɗan ana ta fama ana ta fafutuka malaman tarihi suka ce wajen shekara 90 ko ma shekara 100 da wani abu Allah ya azarta shi da ɗan sai da ɗaya girma balagan ma'ahu sa'aya ya kai ƙarfin da ma zai fara taimakon shi kun gano wannan da ke ku duk abin da yake sanya mai zai ba lokacin yana ɗan ƙaramin yaro sai dai nema a mai ba yaron ya wuce lokacin da za a mai shi ma ya fara gwagwarmaya da fafutuka kun gano wannan da ke ku kawai sai Allah maɗaukin sarki sai ya ce a yanka shi yi mafarki ya ga gashi na yanka shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne in annabi ya mafarki ya ga kaza magana ya kare su ba sa su a hala halame saƙo ne ake turo masu shi ne kira ɗan shi ma ɗan annabi ne ce in ni ara filma na mai an ni azbahuka ni na ga mafarki na ina yanka ka amma ka je ka nazari ka gani ni dai a nawa fannin na riga na sallama abin da aka jarabce ni da shi ina son in ci jarabawan gashi nan na yadda ta bi amma kai kana da daman kai da za a yanka kai ma je ke nazaru. mun gano wannan dan take kawai sai ce ya abati fa'al ma tu umar kai baba je kai abin da aka umarce ka zaka same ni insha Allah minas sabiri daga cikin masu hakuri Allah ce ma aslama yayin da suka miƙa wuya game da al'amarin Allah shi ɗan ɗaɗaya tilo kenan ya mallaka ya miƙa ma Allah shi kuma ɗan yana kallon uba da uwa yana so yana son rayuwa a lokacin ƙuruciya shi ma ya miƙa ya da ya tafi wa tallahu magana ya ƙare Allah madaukin sarki ya riga ya gama tsarawa ya ƙaddara cewa yaron ba za a yanka shi ba an yi ne a jarraba imanin shi shin zai bi koko zai tawaye sai Allah madaukin sarki da ya kalla sai ya fanshe shi ya ce lalle ka girmama lalle kai kaza mun same ka bawa ne mai biyayya da dangana da mika al'amari zuwa ga mai duka duk wanda ya zama haka to sai Allah madaukin sarki ya girmama shi kun gano wannan da kyau ko bayan wannan ɗan aka bashi wani ɗan kuma aka bashi jika aka zuba mai jikoki ga sunan da yawa kuma Allah ya sanya mashi lisana sidikin aliyya maɗaukakiyan ambato aka waye gari kowace al'umma suna rintan Ibrahim nasu ne Yahudawa su ce nasu ne Nasara su ce nasu ne mushrikai su ce nasu ne mu mu ne ma mu ce namu ne shine Allah dik ya biya raba gaddama ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana kenan an raba gaddama kenan shi ba ba yahudi bane ko ba ba nasare bane shi musulmi ne mai bin addinin da ya masauran addinai tawaye kuma shi ba ba mushrike bane kenan ya bi Allah ne sai Allah madaukin sarki ya mai abin da yake so 100 bisa ɗari shi za kai ma ka ji tsoron Allah irin haka kuma mafi girma shine ka yi haƙuri Allah ya sa mu dace Malam yace ce asabar ala mautil walad kun ga mutum ya haƙuri akan mutuwan ɗan shi lahu ajrun azimun inda Allah wannan akwai lada babba a wajen Allah fafil fil hadith alladhi rawahu al-bukhari wa muslim min hadisi abi huraira radiyallahu anhu Annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace la mutu li ahadikum min al-muslimina thalathatun min walad annabi yace ba za a samu ɗaya daga cikin musulmi ɗa ɗaya ‘yan shi guda takwas, ‘ya'yan shi guda uku su mutu ba, fata masahun nar a waye gari wuta ta taɓa shi illa ta hillatul ƙasam, sai dai kawai don warware alkawarin da Allah maɗaukin sarki ya yi, wa in minkum illa duha. To tsaya ka ci, yanzu yin ɗanka ya mutu je ka zo ka dinga kyalakace dariya kana jin daɗi, ba ranka ba ka yi ba, to ba ka da wancan ladan. ba da kai yake yi ba damuwan sai ta dame ka sai ka danna damuwan ta haƙuri shi ne kake da lada kun gano wannan da kyau ku dama 'ya'yan sun ishe ka don sun maka yawa sai aka zo aka ce maka uku sun mutu an yi amai da guda sai ka ce kai alhamdulillah kaga ce fa ni ya ragu to amma dai na yi haƙuri a to baka da wannan kun gano wannan kana san abin kana ƙaunin shi kana fafutuka kana ƙauna sai Allah ya ansha kayan shi to sai yi haƙuri abin na ka kamar yadda annabi sanda makaranta da ko ibrahimul mu'azzam zai rasu ya ce innal aina latadma ido na hawaye zuciya na cike da damuwa amma wala na kola illa ma yardi rabbuna wallahi ba za mu faɗi komi ba sai abin da zai yarda da ubangijinmu mun gano wannan da kyau ko to wannan ne in kai haƙuri a irin wannan yanayin to shi ne za ka cin moriyan haƙuri a kusa ko a nesa Allah ka azarta mu cin moriyan haƙuri to da yake cewa ta tahillatul ƙasam, Allah maɗaukin sarki ne cikin ya yi alƙawari cewa a cikin suratul a cikin suratul maryam a aya ta ɗaya zuwa aya ta ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin ku ya gangara ta jahannama kowa da musulmi da kafiri kana ala rabbika hatman maqdiya wannan fa Allah ya yanke shawara ya yanke hukunci haka zai kowa sai ya shiga kowa sai ya bi ta jahannama kamar matsan kabari ne da ɗanɗanan mutuwa kowa sai ya ɗanɗane ta domin ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa wannan kullu kuciya ne kowa ya shiga ciki haka da annabi ya ce dhammatul ƙabar. matsa mutum da ƙasa za ta yi a ƙabari da salihi da fajiri da muna kowa sai ƙasa ta mai haka mun gano wannan da kyau ku kowa ya shirya gara ma ka bi Allah inda tashi matse ka ta matse ka cikin sauƙi. ina fata mun gano wannan da kyau amma sai kowa ya sha wannan sai dai Allah madaukin sarki ke mana sassauƙan al'amari shi yasa in har ka kiyaye aka ɗauki ranka aka yi sama da shi kaga ba a saka shi a cikin ƙasan ba kaga shi kenan ka huta amma kaga bi ta jahannama a wuce a tafi aljanna kowa su yayi kaga ɗanɗanan mutuwa kowa su ya ɗanɗane ta shin da manzon Allah ma ya ɗanɗana shi yasa ka shirya ran da mutuwa za ta zo maka a wane ne za ta zo shin bayan aikata ayyukan kirki ne za ta zo ko ko bayan aikata aikin banza ka karya, ƙarya yi gulma ka annami annamimanci ka ci haram ka yi zina ka sha giya ka sha sigari kin yi luwa kayi luwaɗi kin yi maɗugo kin ci mutunci kin yi sata a lokacin ne mutuwa zai zo mutum mutum ya shiga uku ko ko bayan katin alkur'ani salatin manzon Allah islah bainan nas waye waye waye waɗannan kai mutuwa ta zo bayanin to masha Allah wani daga cikin salih amalus salih kuma na daga cikin matakan jihadi yana daga cikin matakai na mutuwar shahada Allah maraukin sarki ya sa mu dace sai Allah ce thumma nunajjil ladina taqaw sannan sai mu tsirar da waɗanda suke da takawa suka ba Allah suka kiyaye dokokin Allah wa nadaru zalimina fi hajitiyan sannan su kuma waɗanda suke azzalumai da suka bin dokokin Allah suka ba abinda da rayukansu ke so sai mu bar su a cikin jahannaman Allah ya ce a guggurfani gani a gugurfa na za a bar mutum a nama. jama'a ba a sabo da azaba Ki sami mai kokari mu kiyaye dokokin mai duka sai Allah madaukin sarki ya tabbatar mu nashi ne wancan hadisi da muka karanta al-Imam al-Bukhari ta da shi a Kitabul Iman wan wa an Nuzur babu qaulin Allah ta'ala wa aqsamu billahi jahada aymanihim lamban mujalladi na 11 lamba hadisi na 6656 muslim ya fitar da shi a kitabul birri wasila babu fadli mai ya mutu lahu waladun fayasta bahu a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda in sai yi haƙuri ya nemi ladan haƙurin a wajen Allah sai annabi ya faɗi wancan hadisi. muslim ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 2632 tirmidhi ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma ja'a fi thawabi man qaddama waladan juz'i na biyu lamba hadisi na na sa'i ya tada shi a kitabul janaiz babu man ya tawaffa lahu thalatha a mujalladi na hudu lamba na 1874 sanda annabi ya faɗi wancan hadisi na Umar zai ce ya rasulullah wani sahabi ya ce hadda mai biyu ya rasulallah annabi ya ce hadda mai biyu umar ya ce ya rasulallah hadda mai ɗaya annabi ya ce hadda mai ɗaya kaga wannan alherin ya takaita zuwa ga masu iyali kenan kai kuma abokin ɗayan to Allah ya kyauta mala ya ce wa jumhurul mufassirin mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara wannan aya ala annal wurud bi ma'anal murur cewa abin da ake nufi da alwurud shine bi a wuce ala sirat akan sirati allazi yudrab ala matni jahannam wanda za a gitta wannan siraɗin a kan doron jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama mutane ba san wuta ba mutane ko ba san Allah ba wallahi waɗannan abubuwa gaba ɗaya gaskiya ne annabawan Allah ba za su iya tunkaran Allah ba ranar tashin kiyama shi yasa karka yadda ka riga gamsuwa da abin da kake wai kai ka ɗauka kai daidai kake wannan yana daga cikin aqidan murji'a za ka zo ka ji matakan murji'anci da za mu karanta a cikin milar da alfarko bayan alfirak wallahi murji'anci ne mutum ya riga ganin ai yana da wasu hasanat wanda ya riga ya taqaddimun su lillah wallahi wannan ka yaudar da wannan za ka sha mamaki ba mamaki duk abin da yi ma Allah bai karɓa ba kila kana daga cikin wanda Allah zai ce a azhabtum kun fi hayatikum duniya dunya wastamta'tum biha sai kai ta fama kai ta kokari kana zage dantse wajen bin Allah kar ka ɗauka kai wata tsiya ce a je lahira kana kallon siraɗi kawo ka fada kami ne na jahannama yanzu ka gwada ka fada rijiyar gidanku akwai daɗi ta walanta ta jahannama ko ko da ku a ce murhun gidanku ne kai tuntube ka faɗa da ƙafanka ya za ka ji walanta jahannama jama'a kuma annabi ya siffanta ya misalta mana wannan sirati yake cewa bai kai kaurin gashi ba wannan gashi na ka aifi wane ga yawo jini na wuce takobi sannan jahannama duhu take da shi duhu tudum haka jahannama take duhu duhu tudum sannan sarabi an gitta bakin kirin a kanta kuma an kowa ya taka na bi kuma ga mala'iku suna rike da kalalib zaka zo ka ci ƙugiyoyi suna wurgawa suna ƙoƙarin su fizgo mutum suna wurgawa suna ƙoƙarin su fizgo mutum ya za ka yi yanzu ko da siraɗin na kai girman nan aka ce ka taka ƙasa wuta ne wuta irin ta jahannama ka taka ka wuce ya za ka ji balantana ga kaifi Iza jama'a aiki ya kamata kawai mu tsaya mu yi mu ba Allah ko mu gyara imanin in ba haka ba ko mutum zai kasance ya shiga cikin nadama ba ɗan ƙarami ba to shine sai yake cewa hadha huwa tafsirul jumhurul mufassirin wannan shine fassarar mafi yawancin malaman tafsiri da kaulihi ta'ala dangane da faɗin Allah da ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya bi ta jahannaman nan ta kanta ya shuɗe mala ya ce wa hunaka akhar akwai wani tafsirin da wasu malaman suka yi ala wa huwa annal wurud bi ma'anar duhul suka ce me ke nufi da al-wurud da Allah ya ce sai suka ce shiga ne kowa sai ya shiga jahannama a bisa fassarar nan zakar ibn abbasin ibn abbasin ne fassara wannan aya da haka wa qala yace yaridunan nar jami'an dukkanin bayan Allah za su zo su shiga wuta amma kuffar fayajidunaha naran kafirai in sun shiga sai su ji ta wuta ce sosai wa ammal mu'minun amma su ko mu'minai ha bardan wa salama sai su wutan ta koma da sanyi da aminci dama haka AC yake wuta ne ake hasawa a ciki in wutan ya shiga ya hasi ya hasi kawai zai zama sanyi matsalan wuta kenan in wuta tai wuta tai wuta za ta rikide za ta koma kankara za ta koma sanyi wannan ayan da Allah maɗaukin sarki faɗi cikin sotul anbiya cewa an saka annabi Ibrahim cikin wuta wa aradu bihi kaidan din Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim shine a jikinta ne suka bi sai suka fitar da hukuncin abin da ya shafi yanda ake bi ake waɗannan abubuwan da suka fitar da sanyi wuta ce amma kuma ta rikide ta zama haka shi sa duk wani abin da ka sani na kimiyya da fasaha qur'ani bai saba mashi hadisan manzan Allah ba sa saba ma in ka qur'ani ko aya ta saba ma wani abu na ilimin kimiyya misali wallahi ba daga ayan bane ba daga ilimin kimiyya bane daga kwakwalwanka ne akwai inda kai kuskure wajen formulas din akwai inda kai kuskure wajen fahimtar abin ya ƙetare sanin ka ne ƙila ba yanzu ne zaka fahimta ba sai nan gaba jama'a mun gano wannan da kyau ko ilimi yana da faɗi Allah ya sa mu dace ya ce to abin da zai faru kenan shiga ne amma aka shiga sai ta zama aminci ga bayi na ƙware malam yake cewa lakin nan rajih sai dai fassara wanda malamai suka zaɓa suka fi karkata zuwa gare ta kuwa ƙaunar jimhurul mufassirin shine fassaran da yawa daga cikin malamai wa huwa annal wurudu huna bi ma'anar murur shine wucewa ala sirat a gitta akan siradi a wuce shi ne ake nufi wa in minkum illa wariduha mala yace fa sirat kun ga siradin nan kama qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ambata wal hadisu fi sahihu muslim hadisin na cikin sahihu muslim hina ma su ila an sirati fa yayin da aka tambaye annabi dangane da sirati sai ya ce jisrun kun gane jisrun bi ma'ana gada ce kun gano wannan nake ku gada ce yudrabu baina zarharanai jahannama wanda za a zo a girke ta a doran kan jahannama jahannama rami ne to za a zo a sa kan wannan a wancan tudun wannan a wannan tudun wannan tudun mahashar ne filin kiyama ne inda aka yi hisabi kowa gama mai hisabi nan za ta ruso shi mun gano wannan da kyau ku kafiri ma sai ya hausa radi sannan a wuce da shi ɗakin shi a jahannama mumini ma in ya zo sai ya hausa radi sannan in ya ƙetare sai ya wuce aljanna to ɗaya ƙetaren to aljanna ce mun gano wannan kana ƙetara kawai sai ka wuce aljanna kenan ga mahashar filin ƙiyama nan kuma menene sarabi ne jahannama ne kowa zai tafi aljanna sai ya bi ta kanta Allah ya zaka zo ka ji akwai bayan da za su wuce basu ma san sun bi wajen ba Allah ka sa muna ciki basu ma san sun bi wajen ba ƙarfin aiki da imani da fawwal al'amari ga Allah Allah shi ke samun mutum wannan yanzu annabi a hadithi mun karanta da kowa nan jiya mahaifin jabir abdullahi bin amr bin hiramin shine farkon wanda allah maɗaukin sarki cikin wannan al'umman ya fara magana da shi kai tsaye bayan ya mutu hadithi annabi ya ce ya zaunar da shi a gaban shi ya ce ta tamanni guri abin da za ka gorata duk abin da kake so ya ka gorace shi a baka ya ce ni ba abin da nake so ba shi ne ya tambaye ko mai kuke so ba ne ce aljanna aljanna ayin ka kai wannan matsayin aljanna ta nuna roƙi wani abin kun gano wannan da ke ku? roƙi wani abu misali bari mu aji wannan bari mu shigo duniya yan sai ka je shugaban ƙasa sai ce duk abin da kake so faɗi a baka ne za ka roƙa eh eh kuɗi a ji shirme shugaban ƙasan da ya kai mai rijiyan fetur za ka ce a baka kafin fahimci wanda da ke ku rijiyar in ka ce mai sai ce a baka trela biyu <laughs> ina fata mun gani rijiyan fetur za ka ce magana ka na kawo hanya amma wani ya ce a bashi mota mota a wajen waɗannan sai baka cikin anguwan nan ko kun gano wannan da ke ku rijiyan fetur za ka ce in za ka roƙa ka roƙa da babban matsaki kaga in ba za a baka wannan ba sai a baka dama ka fitar da crude oil ko da su goma ne a lokacin kaga kai welcome back ina fatan mun gano wannan da ke misali kaga aka tafi lahira sai a dawo dan haska duniya aka ce gora yace shi duniya yake son ya dawo ya je ya fafutuka a yi ƙara jihadi a ƙara kashe shi ce so saba'in so saba'in sau da irin shirin da ya ga Allah maɗaukin sarki ya yi madu wanda ya mutuwan shahada kuma jama'a in ba su haƙuri ba haka zai faru Allah sai da suka yi haƙuri sai da suka yi haƙuri jama'a duk wanda bai nasara ba ko wala bai haƙuri ba ka ba Allah kawai ka fawwala wala sai Allah ya taimake ka kun gani su sun haƙura jama'a zai fa iya guduwa a dan hiram ɗin nan zai iya guduwa sanda kafin a tafi yakin ya kira ɗan shi jabir ya ce ina ganin ina daga waɗanda za a kashe gobe da wuri in an fara jihadin nan in kai ne zai ka ce to cin da gabana ya faɗi to gaskiya barin tafi sundu in je in samu wani bukka makale in an gama na dawo kana shiga cikin bukka a shi'a ko kumurci na jiran ka zai sare ka ai in Allah ya rubuta maka mutuwa anan ko labarazal ladina kutihimul qatl ila madaji sai ka bito da gudu ka kai kanka wajen Allah nan za ka mutu ba ruwan Allah shi yasa an je yaƙi an dawo munafukai suna da shi ku kuka ji da ba ku je ba da kaza yan yan yan yan Allah ya rabu da su inda Allah maɗaukin sarki ya rubuta mutum mutuwa a wajen sai ya ji ya mutu a wajen kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to shi ne annabi yake cewa ita jahannaman nan to an gitta sarari a kanta yudrabu ala jihan jahannama ana sa wannan jisar ɗin gada shi ya kaji larabawa yanzu da gargaliyan suna cewa kubur wai jisuru ne ba sai ce mashi kubur wai ka fi alamatin jahannama ya ce dahadun mudillatun ai au mudilla ta dullu alaihi al'akadam kuma gadan ko ka sa akwai gadan da suke yanzu a turai a kan ruwa yake ba yana ɗaure a kan ruwan ba babu abubuwan da suka rike shi a ƙasa gada ce ɗaruruwan motoci ke tafiya a kai amma a kan iska ke tafiya haka kun gano wannan babu wani menene fila a ƙasa babu kuma ƙaƙalla ƙila in za ka tafiya a kan shi zai kai daga nan zuwa fadin sarki can jikin gari can ƙwarbai kuma ba fila ko ɗaya to shi ne sai mala yake cewa wannan siraɗin haka yake dan da suka karanta waɗannan hadisan su ga Allah ya gada irin wannan babu filoli sai suka gane su ma za su iya su gada in suka kwatanta yadda abin yake zai tsaya shi ma babu fila ina fatan mun gano wannan da kyau kuma gashi an yi bai tsaya ba shi yasa in ka ji abin ya burge ka sai ka tuna Qur'ani ka ce amma in dai baka san alkur'ani ba to turawa sun cika zazi ta cin kasuwanka sai ka ɗauka su sai ƙirƙiri abin a naka sai karanta kai rago ne ci ma zaune su kuma sun miƙe sun yi aiki kuli imaru kun gani to mala yake cewa ai wannan wata irin gada ce wanda ita wannan gadan muzilla ce kawai akan igiya take kawai ba wai tsaye take gamka taka tana rawa tana kaiwa da komowa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ga santsi wanda kana takawa ga kaifi ga santsi ga siranci kafa na zamewa a kanta kuma yanzu ba abun ka ce bari ka je ka su igiya ka daura daga can ka fara koyan hawa ba <laughs> kun gano nan da kyau ko wani zai iya wannan tunanin ina sai dai ka igiya mai kama da takobi ba wani kawai kasa abin da zai taimake ka wallahi amalus salih in kai aiki na ƙwarai ka kwantar da hankalinka ka je ka taka kawai kai ɗoro ɗoro kawo ka tafi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan ne za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatu na gaba fasbanaka kallahu biyamdika duka shaidu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum